sauraronmu da wannan maraicen Juma'a 24 ga watan Yuni Assalamu alaikum da fatan kunanan lahiya. Yau da gobe ne shirin matasa daga nan sashen Hausa na murya Amurka akan mitoci 25 da 22 da 16 da VOA Hausa.com ta intanet da kuma ta Facebook a shahin VOA Hausa. A Yamai babban birnin kasar jamhuriyar Nijar kuna iya kama mu kai tsaye ta VOA Africa a kan mita 200.5 a zangon FM. A sauran sassan kasar kuma ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da niya FM a birnin Kwanni. Masu gabatar muku da shirin. Jamila Kabiru Fage. Usman Ahmad Kabara. Tare da Halima jimrau Yau da gobe shirin matasa zai ci gaba da tattaunawa a yau ma kan tattalin arzikin Najeriya da kuma matsayin nera a kasuwannin hada-hada. Kamar yadda kowa ya riga ya sani a makon da ya gabata, Babban Bankin Najeriya ya kaddamar da sabbin ka'idojin hada-hadar kudaden kasashen waje da zimmar kare darajar nera da kuma farfado da ita. sai da kuma matakin na fara aiki ga dangadan a ranar litinin aka ga darajar naira ta yi kasa da kashi 30 cikin 100 a kasuwannin hada-hadar kuɗi duk da yake kasuwar bayan fage kuma bincike ya nuna naira ta ƙara ƙarfi da kashi 10 cikin 100 domin ci gaba da wannan tattaunawa yau ma muna tare da dr sharif almuhajir kwararren masanin ilimin tattalin arziki da sarrafa dukiya a addinin musulunci kuma malami a sashen nazarin addinin islama a jami'ar jihar yobe amma kafin sannan muna tare da ayar mu ta yau Allah subhanahu wa ta'ala cikin wannan aya na mumu nuni cewa tushen arziki ko kuma rishe shi daga Allah ne yake. Sai dai mafi yawan mutane ba su san da wannan ba. Da kuma kwalamar Ramadan daga gidan Usman Kabara. Yau dai zan mana miyan koda ne da carrot. To yau a madadin amsoshin tambayar mu ta Facebook ku biyo mu kai tsaye a Facebook a shafin VOA Hausa mu tattauna da Dr. Sharif Almuhajir ta cikin wannan shiri na yau da gobe shirin matasa. To yanzu kuma ga kwalamar wata Ramadan. daga ina daga <laughs> ina ka gaya mana ka eh. gaya mana daga ina kitchen din mu a ah, ah, ka faɗin kitchen kitchen din Zainab <laughs> Assalamu alaikum mai sauraro yau ma kuna tare da ni Zainab Abdullahi a cikin kicin domin shirin abun buɗe baki. Yau dai zan mana miyan koda ne da carrot. Da farko dai suna buƙatar koda carrot tumatir tarugu tattasai da albasa da koren tarugu na dai tanaji koda na tafasa ta ga tana a aiki zan yanyanka ta ƙanana kamar dunkulan magi zan yanka ƙanana ƙanana ƙanana ba mai girma ba yadda duk ke buƙatar ta na kammala yanka koda ga na ijiye a wuri daban sai kayan miya na zan wanke to dai kayan miyan za ki iya jajjagawa za kuma ki iya markaɗawa amma kan ya laushi ni dai zan jajjaga nawa ne ga turmi nan zan fara gashi na ina jajjaga kayan miya tumatir karar ɗin ba yankawa zai yi ba zan goga ne da abin yankan kuɓewa yanka goga za ka yi manya-manya to na kammala goga karar ɗina sai girin tattasai koren tattasai zan yayyanka shi tare da albasa masha Allah yanzu kuma zan koma kan stove dina saboda haɗa miyata da farko dai ga tukunyata nan na ɗauko zan kunna stove in ɗora tukunyan sai in sa mai ba mai yawa ba a cikin tukunya daidai yadda zai soya mu wannan miya So ga tukunya ta nan na ɗauko na saka na zuba mai bayan mai na ya soyu zan ɗauko wannan kayan miyan da na jajjaga in zuba in shi na lokaci ya soyu zan sa magi gishiri kori ba yawa ba sai in rufe in miyata ta soyu wannan kayan miyan ya soyu zan ɗauko wannan kodar da na tafasa sai in zuba bayan na zuba wannan kodan zan bata na wani lokaci ya ɗan nuna bayan ya nuna zan ɗauko wannan karot din nan da na goge da tattasan nan da albasa sai in zuba zan bar shi na waɗan lokaci ya ɗan sulala ya nuna miya ta ta kammala Wani gida za ki iya ci da doya da farar shinkafa da taliya da dankali sha ruwa lafiya na gode wallahi ba shi barin yanzu kuma ga malam lawala aljibo daga ƙasar nijar da ayar mu ta yau ayata talatin da shida cikin suratul saba a ƙunzu billahi mina shaitanin waje ƙul inna rabbi ya bisoto wuzi kaliman ya sha wa walakin na aksarar nasi la alamun Allah subhanahu wa ta'ala cikin wannan aya na mumunu ne cewa ashe duk tushen arziki ko kuma rishin shi daga Allah ne yake sai dai mafi yawan mutane ba su san da wannan ba ayan na mu nuni cewa ashe duk wani kudinka da kake gani kayi ko kuma rishin kudinka kai da kai kudin ba don kahi kowa matsayi ne wajen Allah Allah ya baka haka zalika wanda ke talauci ba don kahi kowa rishin soyuwa daga wajen ubangiji allah ya ɗora ma talauci a wannan hikima ce ta ubangiji yana iya baka kudin domin jarabalka kuma yana iya hana ka kudin shi ma domin jarabalka ya baka kudin ya gani wani irin alkhairi ne za ka yi da kudin ya kai ka hanyar aljanna ya baka talaucin ya gani wani irin haƙuri ne za ka yi da dangana wanda zai kai ka aljanna ayan na mu nuni cewa ashe diyan da mutane za su nuna zahin nema idan allah bai yi niyyar yin arziki ba to ta yadda za a yi su arziki haka zalika ayan na kalubalantar kamar mutane irin mafi yawan 'yan kasuwarmu wa'inda suke da hankalin cewa bari mu ƙara lullumka kuɗin kayayyaki domin mu arziki to lalle ayan na ma nuni cewa albarka ake nema cikin kaya ba yawan lullumka ba kuɗi kamar yanzu abin takaici in ka lura irin wata wanda muke ciki na azumi za ka ga duk abin da ka saba sayan shi kamin azumi ya zo kuɗin shi ya lumku dalili shine 'yan kasuwa suna ga a wannan wata ne kamata su tara dukiya a wannan wata ne kamata su yi amfani da bukatun mutane domin su yi arziki to dan uwa dan kasuwa shawarar da zan baka ko nasihar da zama a nan shine ka ji tsoron allah ka san da cewa arziki allah ne ke bada shi in ka sassauta ma talakawa allah zai sassauta ma kai ma allah zai sa albarka cikin kayanka allah zai taimake ka domin dukiyarka ta haɓaka domin ka ci alkhairin wannan watan kuma ka sami arziki mai ɗorewa na duniya da lahira ba arziki na duniya mai gushiya ba wanda zai iya dawowa kanka arzikin domin allah iya iya ɗora ma wani rishin lahiya wanda zai cinye duk dukiyar da ka tara ko allah ya koro wuta gobara ta tashi ta cinye duk dukiyar da ka tara ko kuma allah ya turo bala'i iri-iri daban wanda dukiyar taka ba ta ma amfani ba ma na wannan bala'in a duniya bare kuma a lahira to dan uwa ka sauƙaƙa ka tausaya allah ya ji kanka wanda in kai ragi wanda ya saya ya sa ma albarka allah ya ma buɗi ta hanyar da baka tsammani domin allah subhanahu wa ta'ala yana cewa wa man yattaqillaha yaj'al lahu makharajan wa yarzuquhu min haythu la yahtasib wanda ya ji tsoron allah Allah zai sanya mushi mafita kuma ya arzita shi ta inda baya tsammani muna roƙon Allah Allah ya taimake mu gaba ɗaya Allah ya sa mu gane Allah ya arzita mu tsoron shi mu duka da mai kuɗi da talaka da basarake da talaka Allah ka taimake mu gaba ɗaya kuma mu samu rabo na ranar tashin kiyama mu samu rabo na aljanna wanda ita ce madawwamuwa wanda duk arziki na duniya gushiya zai yi abin da ka tana da kashoshin Allah da shi shine zai wanzu shine za a ma lissayi da shi shine zai hudda ka shine zai tsiratar da kai daga azabar ubangiji hawa komi yake ba tausayawa A shana dankali dawa timatir suga magi da mai sai tsawwalawa talakawa muna kuka a kullum dola dama ki sauko ba jimawa farashi kau na fetur ya yi sama'u ya culla har ya metan ba ragewa basira ta yi yawa gun shugabanni su sa himma ga noma su riɓawa ka za himma ga tono madinanmu a sa jari a duk bato ga cewa matasa su yi ta aiki kulla yaumin kwafa yunwa su kau ba dakatawa Mu zan kwambo da yanga don wadata gida har ma makwabta su yabawa, wurin aiki su nema duk su samu, su koma su yi ta hirar walwalawa. To masu saurare kamar da muka gaya muku a buɗe wannan shiri za mu ci gaba da tattaunawa akan tattalin arzikin Najeriya da kuma batun darajar Naira da muka fara yi a makon da ya gabata tare da Dr. Sharif Almuhajjir. Kwararren masanin ilimin tattalin arziki da sarrafa dukiya a addinin Musulunci kuma malami a sashen nazarin addinin Islama a jami'ar jihar Yobe yanzu haka muna tare da shi. Salamu alaikum dakta. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Ina wuni. Lafiya lau ina gajiya. Ba gajiya ya ibada. Alhamdulillah ya tana ana yi ya tafi. Alhamdulillah Allah ya karba mana Allah ya sa mu dace. Amin. Amin amin ya rabu. Yawwa ma saurare eh. kuma za mu buɗe layi domin ku kira mu ku gaya mana yadda wannan magana na mm. darajar naira ya shahe ku ya lambata mu dai ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu biyar shida shida wato biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu biyar shida shida Dr. Sharif tambayar farko akwai wani Alhaji Abbas babba Chaladi wanda ke biye da mu yanzu haka a Facebook ya ce ina da tambaya ta yaya ɗan Najeriya zai iya gane cewa darajar naira ta tashi? To, masha darajar naira idan ta tashi ko za mu ce ta faɗi darajar dala ta tashi. Yawwa to kaga an maka gyara Alhaji Abbas eh ta faɗi. Yawwa darajar naira ta faɗi darajar dala ta tashi. Hmm. Ana iya ganewa ne ta hanyar kayan masarufin da ake saya yau da kullum. misali duk abin da zaka je ka siyo ko a ina ne sai ka shiga jirgi idan dai kayan kasashen waje ne kuma in zaka zo da shi najeriya zaka zo da shi ta jirgin ruwa ko ta jirgin sama to daga kan kudin wannan jirgin idan darajar naira ta faɗi idan da dubu ɗari biyu zaka biya yanzu sai ka biya dubu ɗari uku ga farashin farko kenan har ka je ka gama cinikayyar ka gaba ɗaya wannan farashin ya tashi saboda haka lokacin da farashin zai za ka dawo kayanka maimakon ya zo maka a kayan dubu ɗari sai ya zo maka a kayan dubu ɗari da hamsin ko da sittin to kaga wannan dole ya tasiri akan farashin abin da zaka saida to a ranar shine zaka gane cewa a ah, me yasa wannan kayan ya tashi shine tashin dalar ka kuɗin sayo kayan da kawo shi wannan shi ne da zaka iya gane a cikin sauki mm-hmm. Yawa, mm. Dr. Sharif a makon da ya gabata kana cikin bayani lokaci ya mana akwai masu saurare da dama da suka bukaci a ci gaba da wannan tattaunawa domin su fahimci abin da kake nihi a baka dama ka karasa wannan bayani. Ka fara cewa Najeriya ta kasu gida uku. Ka fara nuna cewa akwai mm. misali al'ummar Ibo yadda su za su taimaka wa bangaren su. Da kuma ko zaka yawa zaka maimaita wannan bayani yanzu akwai lokaci yawa. tattaunawar mu kwanaki gaskiya katse ta aka yi saboda ah, mun zo daidai gaɓar da ya kamata mu bayyana wa al'ummar mu ta arewa yanayin yadda za su fuskanci wannan lokaci mai wahala saboda su samu su iya girgijewa kuma su fuskanci abin da karfinsu saboda watakila Allah zai iya ba mu iko nan zuwa ɗan lokaci lokacin da za a ji daɗin wannan tsarin sai ka ga ba mu tafi gaba ɗaya ba. farko dai kamar yadda na bayyana cewa mutanen najeriya sun kasu kashi-kashi a irin zaman da suke a kasashen waje dala ana buƙatar ta ne a ƙasar waje ba a cikin ƙasa najeriya ba duk abin da ka saya a najeriya da naira zaka saya to amma mu babban matsalar mu a najeriya ita ce duk kashi saba'in zuwa tamanin na kayan da ake amfani shi a najeriya daga ƙasashen waje ake zuwa da shi kusa aka ɗan kasuwa idan zai je ƙasar waje ya yi sayayya yana buƙatar dala sannan 'yan kasuwan nan da suke tafiya galibi wasu su mutanen arewa ne wasu su mutanen kudu to amma akwai 'yan kasuwa da suka je suka samu waje suka zauna a ƙasashen waje wanda na ce na ba da misali da amurka a amurka akwai 'yan najeriya wanda suke aiki suke samun kuɗi akalla mutum miliyan uku a cikin miliyan uku nan kashi hamsin ɗin shi muka ce mutanen ƙabilar ibon mutanen hausawa ba su ce kashi goma ba to tun da muna buƙatar dala kuma babu ita a najeriya wa'annan mutanen sai suka yi wani kamfani mai suna ramit wannan kamfanin abin da yake yi shine idan kana buƙatar dala a amerika ba sai ka ɗauki kayan nemi canji a najeriya ba ko a cana kake buƙatar dala sai kai musu magana su can akwai 'yan kabilar ibu da suke mai da wannan wajen kamar banki suna ajiyar kuɗin su wannan kuɗin kai za a baka ka tafi cana ko ka tafi uruguay ko ka tafi kowace ƙasa kai kasuwanci za su tura maka ta can to daga nan baka bukatar sai ka zo wajen yan kasu yan bbc a nan kasuwa a lagos a airport ko kuma ka zo abuja wajen yan canji baka buƙatar wannan kawai kayi kasuwar ta wuce wannan matsala ce ga tattalin kasuwanci na al'ummar mutanen arewa saboda eh, galibi su sun samu kansu hanyar mafita mu kuma gaskiya mafita ta mutum da ba mu da mutanen da suke da yawa a can ba za su iya tara kuɗin da muke bukata a kasuwanci ba saboda haka wannan hakan zai zamto akwai matsala dalilin haka ne yake jawowa kaga mutanen mu sun je suna ta kokarin a smuggling din kudaden su shigo da shi ko su tafi da ATM su je suna ta yin wani abubuwa a Dubai ana ta kama su da sauransu wannan duka saboda rashin hanyoyin inda a akwai hanyoyin masu ƙarfi mu 'yan kasuwa ƙarara da suke wannan wajen za su iya ba da adadin dalar da ake bukata a yi kasuwa da ita to wannan shine gaskiya a matsala babba da zamu iya fuskanta matsala ta biyu zamu fuskanta a arewa shine mu ba ma da kamfaninnika da muke kirkirar kayayyaki namu na kanmu duka galibi mu muna cin biskit kuma mu ne muke noma dawa maimakon a ce a nan arewa muna da kamfanin da zai sarrafa dawa ya mai da ita biskit a sai an ɗauka an tafi da ita Legas. To hmm. wannan kuma ya nuna cewa kuɗaɗen namu mu a nan nan kusa za mu samu a naira za a bamu. Su kuma idan suka ɗauki wannan abincin namu ba fa a nan suke amfani da shi ba. Suna ɗauka ne mu za mu noma. Su kuma su za su ɗauka su kai ƙasashen waje su sai da su samu kuɗi. Kuma hmm. kuɗin nan a hard currency a dala za su same shi. Hmm. Saboda haka ya kamata mu gane cewa muna muna ciyar da wata al'umma a Najeriya daga wani ɓangare su su je su karɓo dala da daraja mu kuma su mu naira a kaskance yau dala ɗari uku da ashirin ake sai da ita a naira kai dala ɗari uku da ashirin to kaga su kuma zai sai da abin namu a farashin dala kuma su samu kuɗi mai tarin yawa mm. wannan ma wani dali hanya ce ta kare tattalin arzikin wanda wannan farashin dala zai iya kawo mana mm. yau a ci gaba ci gaba dakta sannan abu na uku akwai hanyar banki banki ita ce yanzu makoma da ake zuwa aka ce gwamnati ta amince a je a nemi dala ta banki to kuma bankin nan banki fa ba shi da kuɗi sai mutane kuɗin da mutane suka kai a ajiya mu mutanen arewa kullum muna kai kuɗi banki ajiya kullum kuɗi ne tarin yawa muke kaiwa banki mu ajiye to su kuma mutanen kudu sai su je su rance wannan kuɗin mu mu ajiye musu su su rance kuma su je su sayo kaya da shi kuma su kawo mana kuma abin da za su in su karanta za su je kamfani ne wannan kuɗin da su karanta namu ne su kuma sai su su ƙara sayan masara a wajen mu sai su tafi da ita can su je su sarrafa ta kuma su yi abin zo su saida mana to ka abin wannan wannan matsala ce babba wanda kuma su in su kai wannan kasan duka za su ƙara kuma dawo da abin su saida mana mu mu saya da tsada bayan su kuma sun karɓi da rancen kuɗin da muka ajiye musu mm. wannan kuɗin kuma da shi ne suke amfani da shi su samu dalolin su wanda kuma suke sarrafa wannan kayayyakin mm. ina fata an gane eh sosai yawa dr sharif mm. tambaya ta gaba ganin cewa yanzu 'yan arewa kamar yadda ka yi bayani sun samu kansu a cikin wannan hali ya za su yi mm. amfani da wannan al'amari da ake fama da shi yanzu domin su ma su samar da wata hanyar ceton kansu kamar 'yan uwansu al'umma ibo to gaskiya dai kafin mu je ganin akwai abin da ya kamata mu fahimta cikin illolin da abin da ya faru dan tsakanin satin nan kawai da karyar darajar naira hmm. a ɗan tsakanin satin nan kawai da naira ta karye a ƙididdiga ta nuna cewa an samu karayar tattalin arziki a kasuwancin najeriya gaba ɗayansa musamman manyan 'yan kasuwa bari mu ɗauki misali alhaji aliko dangote wanda shi ne jagoran kasuwanci a afirka ma baki ɗaya hmm. a bloomberg eh, billionaires index sun bayyana cewa ya kasance aliyu dangote daga matakinsa na mutum na arba'in da arziki a duniya ya sauko daga ranar juma'a yana ranar juma'a yana matakin mutum na arba'in da ɗaya ranar litinin da aka sauke wannan darajar a ranar kawai ya sauko daga wannan matakin ya dawo mutum na saba'in da washe gari ya ƙara saukowa daga na saba'in da ɗaya zuwa mutum na tamanin. To mm. bari in ba ku lissafin yadda abin yake. Ya yi asarar kuɗi wanda kimanin ya kai dala biliyan uku da ɗigo bakwai. Yanzu misali wannan asarar ya yi ta ne a kamfani guda ɗaya ta kamfanoninsa mai yawa. Kamfanin Dangote Cement kawai. Saboda kamfanin Dangote Cement shine yake da kamar kimanin ah, wajen percentage na casa'in da ɗaya na dukiyar aliko dangote to hmm. wannan kamfanin ne ya yi asarar kasuwancinsa ranar juma'a daga ranar juma'a ya fito da shiya ɗinsa a matsayin naira ɗari da tamanin da uku ranar litinin sai ya sauka ya dawo naira ɗari da saba'in da tara wannan ba ƙaramin tashin bambanci ba ne mai yawan gaske a kasuwanci na stock exchange To, amma saboda dala ta naira ta faɗi, washe gari shi farashin nashi kayan nashi ya tashi. Maimakon ɗari da saba'in da tara nan sai ya tashi sai ya koma ɗari da tamanin da biyar ya ma fi yadda yake ranar litinin. To amma duk da haka shi asara ya buga mai yawa wadda har sai da aka kimanta ta da biliyan uku da dubu ɗari bakwai. Mm. Kun ga wannan ba ƙaramin asara ba ne da tattalin arzikin shi wannan mutumin wanda kuma mun san irin gudunmawarsa a nan cikin tattalin arzikin mutanen arewa da kuma najeriya baki daya sannan kuma da ita kanta stock exchange din ma ta yi asarar wajen wajen wajen wajen wajen da dala biliyan daya da sittin da hudu na dala hmm. wanda kuma shi ma kuɗi ne da yawa kuma wannan kuɗin a cikin 'yan najeriya aka asarar shi To kamar yadda kika ce idan ana son a kautar da a rage wa mutane raɗaɗin wannan abun wannan yanayi ne mai wahala muka zo gwamnati ce ta yi tana son ta saka wata wasu dokoki wanda take gani zai iya kawo ci gaba ga tattalin arzikin ƙasa. saboda haka mu kuma ba za mu iya tabbata cewa wannan abin haka ba ne sai dai a matsayin mu na 'yan ƙasa masu biyayya za mu biyayya ga wannan dokoki duk da ba su yi mana daɗi ba. To amma Dr. Sharif ka yi maganar yadda wannan abin ya shafi kamfanin Dangote Cement a waje kenan. Amma a cikin gida mm. kuma dangote din shi kan shi ya samu dama saboda karfin da yake da shi ba kamar sauran kananan 'yan kasuwa ba shi yana da kuɗi a hannun shi yana da karfi ya iya zuwa central bank din kamar yadda aka suka ba da ka'idoji ya iya bin wannan ka'idojin har ya iya siyan dala miliyan 161 a kan kuɗin banki din yadda za a yi shi wannan in ka duba kaga cewa kuma da ita yanda yanzu naira take Uh, dala take naira 320 kaga bambancin tsakanin 320 din da yanda shi kuma ya samu a 280 wannan bambancin ya zama mishi riba kenan wanda har ya kai ya samu ribar miliyan 100 a kawai siyan dala da ya yi to wannan kuma baka ga cewa ya taimaka mishi ba wanda ba zai iya taimakawa 'yan kasuwa ba dangote ko da wannan abin ya shakin ya dan girgiza shi yanzu na dan lokaci ne dan kankan kamar yadda kika ce ya sayi akalla dala eh, dala biyu da wani abu eh, da sittin da wani abu a kamfanin babban bankin Najeriya wannan kuɗin da ya saya ya zo ya sayarwa 'yan kasuwa zai ci riba kuma ya ci kamar da kika ce ya samu riba mai yawa shi zai yi wannan ɗinsa sato amma kuma muna tsoro shin wannan abin don shi ya samu sauki shin zai tabbatar mana sauƙin a cikin 'ya'yan ƙasa kowa ya ji wannan ɗaya mm. kenan na biyu kuma wannan bambancin da aka samu na na wajen akalla naira ɗari tun da ya saya ɗari da tamanin yau dai ɗari da tamanin da biyar ma take ya saya ko da ma haka ne an samu bambancin wajen naira casa'in da biyar shin wannan bambancin abin da zai samu na riba tun da an ce ɗari uku da ashirin ake saiwa ga kuma an samu jibin ɗari tara da wajen casa'in da biyar wannan arba'in ne shin wannan ya isa ya cike wannan gibin wannan shi ne gaskiya abin da ya kamata su waɗanda suke kula da tattalin arzikin aliko dangote da kuma masu lura da tattalin arzikin duniya baki ɗaya su ne za su iya bayyana wa mutane cewa zuwa hmm. wani lokaci ne abin zai iya jurewa hmm. bana saboda bana tsammanin haka bayan ya fuskanci wannan asara zai iya kuma zuwa ya zo ya rage wa yan kasuwa abu ne mai wahala gaskiya tunda kasuwanci ake yi da kuma siyasa ba to wahala gaskiya yau eh, eh dakta saboda yanzu misali zaka ga wannan abu da ake ciki da baiba ya riga da ya shiga kafa to menene mafita musamman ga mutane masu karamin karfi misali ta yana za su samu sauki mm. na farko ah, ah, production productivity kowace al'umma ta zamto za ta iya kirkiran arzikinta daga cikinta muna da muna da sauran abubuwa da na kayan tattalin arziki da suke karkashin ƙasa da sauransu ya zama dole al'umma su mai da hankali akan wannan sannan idan muka fito da abin daga ƙasa ko daga ina muka fito da shi ya kamata mu zama mu za mu sarrafa shi ina kira a nan ga masu arzikinmu da masu iko cikinmu su tabbatar da cewa sun asusa kamfanin da za a iya sarrafa abubuwan da muke kumawa da wanda muke iya fitarwa daga kasar mu sannan kuma gwamnati ta yi kokari ta kawo wani abu da ake cin quality control duk abin da za a yi ya zamto ya yi kai matakin abin da ko da an kawo wanda kasashen waje ba zai iya gagaran namu na nan cikin gida ba sannan abu na hudu bankin ya zama dole mutanenmu su zo su mai da hankali su mai da dukiyoyin su banki kuma su yi bankuna nasu na kansu wanda zai iya ba su tsari a nan nake son in shigar da banki irin tsarin na addinin musulunci da kuma wanda zai taimaka taimaka mutane ta hanyar riban nan a ɗan rage ta ya zamto babu ita ya zamto banki ne na musharaka da kuma kasuwanci wanda Allah ya yarda da shi zai mm. taimaka mm. sannan kuma gwamnatoci yana da kyau su yi controlling shigo da abubuwa daga kasashen waje akwai wahala yin wannan amma koya za a yi ya kamata a tabbatar da an kiyaye wannan kuma a yi amfani da masu ilimi wanda suke da hikima yan mutanen na arewa wanda suka tafi kasashen waje da wanda nan gaba za su tafi idan suka dawo a tambaye su me suka koyo kuma ya za su yi su iya aiwatar abin da suka koyo ba kawai mutum ya zo ya zauna ya yi research ya gama babu wani abin da za iya zai iya bayarwa na gudunmawa kawai saboda wani da kuɗi shi da ilimi can haka an ba sannan kananan mutanen mu su ma su zama masu ƙoƙari wajen aikin karfi saboda aikin ƙarfin nan da mutane suka rena dan burkila dan dan dako da mutane suka rena wa'innan mutanen su ne karkashin kashin bayan tattalin arziki saboda idan aikin nan da ba su yi za su idan ba za su iya yin shi ba to wannan kamfanin ba za injina ba za su yi ronin kansu ba sannan kuma babu security ba za a samu security ba sannan ba za a samu mutanen da za su saka wannan abubuwan ba saka mutanen mu dole su rage bacci su mai da hankali wajen lokaci kuma su tabbatar cewa sun shirya don su nemo kansu arziki in ko ba haka ba mutanen kudu ko kuma sauran kasashen duniya za su yi mana nisa kuma tattalin arziki da ake son a kawo ba zai mana amfani ba kuma kullum za mu koma ko mu ci gaba da bara kamar yadda muka saba. Mm, mm, yawa lokaci ya fara daga mana hannu amma abubakar ahmad roni ya ce dr sharif idan kayan da ake saya da dala sun tashi to me yasa kayan da muke nomawa suka tashi abin haushi ma wai kukar miya gauta da mm. sauran 'ya'yan itatuwa sun tashi idan kai magana sai a ce ma dala ta tashi in ji abubakar ahmad roni me za ka ce na wannan kuskure wannan shine irin san rai wanda ya kamata mu yaƙe shi a cikin al'ummarmu san rai ne mutum ya zo ya yi tunani da cewa tun da wani abu ya tashi a wani shi ma sai nashi wanda ake ya ƙasa ya tashi dalilin da yasa buhari suka kafa wannan saboda suna son a yi amfani da kayan cikin gida cikin farashi mai rahusa kai kuma a nan da ka zo ka saka farashin kuka da farashin kifi Dakta yau ma lokaci yau lokaci dakta masu saurari iyakacin shirin kenan sai ranar litinin a madadin kowa da kowa Halima Jumro ke sallama da ku ku huta lahiya.